صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وسن بسنته إلى يوم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأنا في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من الأدواء وإن المريجين أخذت در الله شاشة الدرس الشعبان الشيطان تقول إذا تريد كل ثلاثة ترى في ذلك نبدا الله صلى الله عليه وسلم يقول من مكة ورحمة المدينة والليل في دبيل دوت بيل في ثلاثة دبوبي لشاشة ميلادية a wannan masallaci mai albarka na masjidul alfa wanda aka sani da masallacin mai soda ko a unguwar samaru a cikin garin musau jihar bambara arewacin najeriya kamar yadda sanar ba ta gabata mun haɗa wannan marici a wannan masallaci mai albarka don mu tunatar da kanmu abin da ya shafi addinin na musulunci wanda shi dan adam a koda yaushe hakan tunatar da shi saboda ɗabi'a da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗabi'antar da shi ta mantuwa akan gaya masa abu ba wai dan bai sani ba sai dan tana masa kuma ubangiji ya ce wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin kai gargadi na kika gargadi da tunatarwa tana amfanar masu imani da aka duk lokacin da aka tunatar da kai ka tunatantu alama ce ta alkhairi a tare da kai alama ce ta cewa akwai imani a cikin zuciyarta baya daga cikin dabi'a ta mumini ya zama an tunatar da shi bai tunatar ba kamar yadda kuma aibi ne da dukkanin wani ɗan adam ya zama ya manta an tuna masa amma tunatarwar ba ta amfani shi ba sashen tattaunawar samu da lafiyar da zan gabatar shine addini تم مجھے دلیل الدین مسلم کی بار آئے رکھو بھائی الدین مسلم کی بار من في جاری آئے رکھا کرنی بھائی الدین مسلم کی انج نشمی اکم مجھو جی دلیلی دم دم سوا دم فروا اللہ سبحانہ وتعالی یا گیا ومنزان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوائے گیا وقتانا دی دنیا دنیا ga abin da yake kai na addini da shi da dukkan waɗanda suke bin tafarki irin nasa Allah madaukakin sarki ya ce da shi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen kul kace da su hadhihi sabili wannan ita ce turbata wannan ita ce ɗariƙa ta wannan shi ne gwada bena yana nufin addinin musulunci addu'u ila Allah da nake kira mutane zuwa gare Allah da addinin musulunci dan kira ne dan da'awa ne dan tallatawa ne wanda ya gamsu ya karba wanda bai gamsu ba kuma shi kenan kamar yadda ubangiji ya gaya mana ka'idojin da dokokin yin da awa zuwa ga addinin musulunci وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموت